ne kamun ba a cikin an ah, kuma ka ganni na hauro nan ka ce a hayyaci na nake eh to bari ma ku tashi da ka nan da ka miƙe nan eh. ka miƙe har can da kai za tambaya ka can gidan shi to to nagode okay to shikenan ba ku ba ku Allah ya amin amin faɗa dai kamar yadda na yaba da ke ba da kar kalli fuska ko ki kalli wannan hali <laughs> akwai hali ai kaka da ina son ka Allah ya sa shi dai ka san wani magana mm. shi babanmu ba sai dai ka ɗauko mai saurayi ka kai mai ka ce ya aura maka ba sai dai shi dai kuna zaune zai ce ya aura maka wani shekara guda in ya cin goya shi zan goya shi kuma kin gani sau uku ma nake cin abinci a rana ba ka dan kara ko kaɗan mm. ke dai dai duk abin da za ka yi ka kalli mutum ka ce wai bai ma ba hali shi ne yi wallahi ai kawai sai dai ka za ce a yau ai an daura maka aure an baka sadaka yawa Allah ya sa ko yanda fuskar nan daki take haka zuciyarki take ke dai mhm. wallahi amma ni ni a waje ni ba haka nake ba zuciya ta da bambanci ne ma ko mm, a ni Allah ya bambanta ni bambanta na fuska kuma zuciya ta ras haka ake wallahi ta na ga yarki wani ya hauro da ita na tafi wani kuma wata wuce <laughs> to shi ke ni yanzu barin ka fi gida to sai an jima to madalla mm-hmm. Allah ya sa ka kare mun kallo ta sai ban mata ba ni in gwazo mace duk ta musu illa na wallahi Allah ana haifa yaro ana mulmule masa koshi a mulmule masa ina ni duk ta mulmule ko ina ta banne da nan dan kunna na kuma maimakon ta ja min hita ja min hanci ne dan siriri a ko irin taɓa wutan nan ya jiyo dumi a nan da aka dakile mu hanci na ba haka hanci ne

Lariya. so same yi magana da ke kuma magana nake so yi miki ina so saboda na fuskanci ki na zauna da ke kuma na san me ke so zai ba so kuma saboda ladabin ki da biyar ki ya sa nake so gaya miki wannan magana na yanke hukunci tun sati da ya wuce an haɗa ki aure da malam muhammad sali don haka idan allah kai mu gobe za a ɗaura aure Ina so ba za ka wanda zai cutar da ni Insha Allah gaskiya ne. To ban yi jale miki albarka. Allah miki albarka. Ni so sai ki yi wa babar ta ci assalamu da ya gida ya ah, a ya suna na na zo wannan gari na kuma gama abin da nake na koma sai na ruwa ya kawo da shi ai ai nan da ake yi Allah mm. kogi Allah da shi da dawo da ce bari in zo kuma sai na samu ah, ba haba ba Allah ai kai musulmi gaskiya kuma musulmi ai duk inda yake dan uwan musulmi ne eh, ai mu ba mu so ka wulakanta ba ko ka tozarta ai ba kyau ba kyau eh, ba kyau eh. mm, wallahi ba kyau mm, mm, ba sha to la wala garin ka da ce malam sali ya ni ne malam sali ni ne malam sali ka fana nan da safe da ma ana daura aure na sai ka tsaya an daura ah, sai raka ka sai raka alhamdulillah madalla Allah ya saka da rahimi nan ne ko eh. to nan ga ga shagon to madalla ah, salamu bako ne kai to to Allah ya saba irin bakon nan ne ba da zai zo ya kwana biyu kuma ya zama dan gari kuma ya ce zai tace mutane Allah sarki ko Allah sarki mai tace mutane ka san bako inan ne ne in ya samu guri salamu alaikum salamu alaikum dale dale dale na'am yawa ga nan na baka ita sadaka na ɗora muku aure na baka ita sadaka eh. sadaka sadaka to karba Allah ka gaban annabi ta ta sadaka Allah karba Allah ya Allah ya karba yanzu nan Allah ya Allah ya gaba annabi la ilaha to Allah ya Allah karba Allah ya kai annabi nagode yawwa yawwa an kawo ta zaka ce wa kawo matata ya mataka ubanta ne ina cikin ɗaki zo ce sala na ce na'am ga yarinya nan na ɗaura maka ka kai ke nifi ba ai na to wace nifi ni ke sai sala yace ba mana sala ba ni ko ai sakka ai na ka sakka Allah baka isa wallahi baka Allah baka isa wanta ne zo ai sanka wanta ne zo ce sare ne wai sanka tsaya kaga ka san Allah shi maka mutunci wallahi ya kake iya mata ta ce wace ce iya mi wannan wannan zilajiya sun assalamu alaikum lafiya zilajiya sun ce dan uban to iya mu ce sunan ai na take da iya mu lafiya iya mu sunan ƙarya ne zilajiya ta lafiya ya ubanta ne ina daki zo ce mun sare ne ce na ga yarinya nan na daura maka aure da ita ka ce yarinya ne wai iyali wace ba ya sunan ne a gida kun ga duk da za ka ne ba ka sunan ta ina ne to iya mu sunanta ba ƙarya ne sunanta zallabiya ko ba ka zalle mar ba ƙarya kake yi wallahi shi din ba za ka zalle mar ba wuce mu tafi in dai abu ne ba za ka zalle mar ba ba wani zallabiya ba gidan mene ba shi kuma sai ta gidan mene wuce mu tafi da hukunci da kai da na hadu ba ba ka ba ku ni ban karɓa ai ai da naje aka ce a zuwa a baka nace in dan uban kan kai daga jimina ah, da kai da dan azumi ba ba kuma dari dari na gaban shi to shi ba bin ya da mishin an kira na ka telefon da tibana kariya kake dari dari uku aka ba ku kuma ka kari tsayar ka ba wani ba zille zille sun ba wani zille ba za ka zille wanda abu ne ba za ka zille ma ba mu da muka je muka zauna muka yi mu ba'i muka ce ba za ba ma bukata ba ma bukata kuma yanzu in kashi don muka mu gidan benin wallahi in dai hafi ne ba za ka zille ma ba iya iyami kuma ni ko an ki ko an so ni mijin iyami ne iyami ne ni mijin iyami ne ko an ko an so wallahi wallahi ni mijin iyami ne ni mijin iyami ne Kuce iyali na kuce iyali iyali. Ah, kuma je to ba ta iyali. Kuma je ba. kuma je ki. Mu je. Kan budan ba. Kuma je kuma ta biyo ba baya. Budan kuma mu.

da sale ka ɗaura auren yarka ko kuwa da malam sale ni ma an cire malam din sale nake sai da ka tafi. ai da bawan Allah nan ma ya ce da sale ɗaura aure saboda kan mata ta sale ye ni ba a ta sale ba na malam sale sale aka ce ba malam ba wannan ita ce yarinyar Eh, ai eh, sale eh, Allah ya baka yaji amin Allah saka da alheri Allah ya baka yaji Allah saka da alheri kai kuma malam sale Allah Allah saka da na'am idan akwai wata ƴa a gidanka sai a ba na ya ci na ya ci ai ni in ba in ya maza in ba in ya mu ba na san wani ma ai sira bai kare daga mana daga wani yanzu Allah ya saka da duniya in ba kare ya ce ba ni mijin ya mu ne wata wata nan da yake lafiyar ce turan eh, ka an baki da kai an raba da iyali hukuncin Allah in dai hukuncin Allah za a yi to ba a ware ɗa kowa ko ko duka idan gaskiya ta zo tana kan kowa to ni dai na san inda ina raye ni mijin iya mini za ka je ka fita tana gidan wannan kuma eh? an taba an taba ai ai bai haranta ba don Allah ya kashe wancan bawan Allah ko kuma Allah subhanahu wataala ya raba auren su bai haranta ba yalla bai ba ba harba da ka ga mai har jinjin mun akwai na ci akwai na zubar. kyauta yawa ka bu fada a hankali a'a ya kai da yana bai ka za ka yi magana ba da ni ba ba ki yi ba wajen wasan makahu ba na sani yau yanzu ne ga gara ya faɗa ya mutu kai sarkin zaki Allah ya ci Thank you. shi ne ainihin ya tsaya wani za su yi min wani wani kulumboto za a tsaya wani abu da ce ku yi hakuri ni Allah ibawa ko ba gaskiya ba saboda ka zancen wani a kai ruwa rana ai wane ne da hakura ai wani ba auren matan wani to an zazaya wani wani wani wani wani ko ko ai ke kin kai ke kin yanda kai ko yanzu dai ka rike yarinyar nan da mutunci insha Allah yawa shine a a a ba wannan yarinya ko ga girki wannan in ta sheƙa miki miya to ni dai zan sai amin amin to madalla ugu madalla madalla goma ta ce za a yi mana ko da labiya ita ce za ki wani mai jimagi ni ba sa ana mai jimagi ba yanzu ma da latina ana ana mai jimagi a ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ka dai ka ga dai ba ina ka da ai ba shi ne mai kai ba ga mai zena yanzu ba mu abu yake ba na ga tabbata ba ka sabuwa ba da ba a canza ba ma kai dan Allah ka hakuri, dan Allah ka bar gurin nan dan Allah wai ina ruwanka ne wannan mutum kamar bara wurin shige na ciyar a to saboda Allah so mutum dan munafuka in ba kaka yayi yayi shi ma wannan ana masa mix da bakin amma sai in aka masa sai wata guda to wannan ba ne ina ɗaya dubu nan a haka izo yanzu dai kai da duk abin da aka yi ga kanan ga ne eh. mm. to a shi ke wannan ai ai zo tambayar kaza mahin din nan yake ko ba ni dan na fa kakkasa ba ha da Allah ka ne ma hankali mana da kuma sai mace da da kima da komai sai wani kafi sani a ai ina tsaya nan da ai kafin ni ne a ai na ga kana karkar da ido ne wai da farfata ni ni girma da kima ta amma ka ji ka da ni shi ya kace sai da Allah na mu na Allah na mu na mu kawai ni na gan alamar kamar da munafici sai eh, mu duba da Allah bari da hankali ai na fi karfin a ce wani gyara ga Allah ya ji a al'ada ciki na ada waje kai mun ka dai mu dudu ka bugi ka ba sai mun da abin da ake ba gaskiya ba da nake so in gaya miki kin abubuwan nan da kike yi ya wuce nan auren ya fi ko ba gaskiya bisa amma girman ba girman ba ne ki zo ki dinga a cikin unguwa gaskiya bisa bi kin ga zagin baki amma kika samu wani yanzu ba wanda ya ne ba haka bane mhm. kawai yanzu abin da za mu yi mu ci gaba da addu'a yawwa Allah ya tabbatar da alheri kuma ai ba na ce ba wanda ya zo ba dama kai nake tunani kar ka ce ba haka ba in ne magana na ba da goyon baya wallahi kawai abin da nake so in Allah ya kawo din dai a bincika yi a kiyayen iska za ko yan iska wanda za su zo yan iska ne ba a wayan ne a gaban su ba ko ba gaskiya ba a'a ai kuma ba zan saurari yawwa yawwa kowaye ya zo kowaye zo billahi ai mun farin cikin ne ko ba gaskiya ba yawwa kuma da kuma da ma da yawwa yawwa Allah kuma ya kana alheri mu abin da muke addu'a ce a ah, ai duk wanda ya zo ma shi ne na yawwa kuma Salamu alaikum. gari ya na'am ah, a mu da nan ya dan fi eh, nan ba eh. ya ilahi da ƙara na kawo me ya faru duk garin nan babu wanda zan jin taran da matsaloli na sai kai kuma babu mai mun maganin matsalar nan sai kai me ya faru wannan tare eh. duk inda na bullo sai sai bi mun kanga kanga duk ina na zagaya duk ina na na na na na na na na laɓe sai ɗan matan na auren ya ya ya na je za a yi da ni juye kan ma hiɗi na nan gashi na na kan shaka abu wanda ya sani amma da shaka haɗa baki ya sai mai yanzu ne kana so gaya mun cewa duk abin da ka mallaka bawan Allah na so yake gaba ɗaya sai ya kwace hana ni sukuni wacce zan aura ya wuri wacce duk ka? abu ne mai kuma ba shi da wani babban buri a kansa shi dai ce min mutunci ko ya daure ni albasirinka goro jatumansa kowai tana nan tana da wurci tana da kwari a duk mimi take faɗi maka ko kuma ka san wani abin murfiya ta fi son yara ƙanana masu saje me saje ka canza kala canza kala nawa <laughs> canza kala Usman daina nisa da Lagos. Ban gane ka daina nisa da Lagos ba. A'a. Wanne yadda ta ja shekaru. Ai dole sai da madara. Dan ni ba raga mata zan ba. To ka raga mata mutum ba uwarka bace? Ha? Ai uwarsa ce ba taka ba. Yanzu abu nake so da kai. Ni zan fara zuwa sharan fage. Yawwa. Zan je mata bayanin komai. Ka gane? Eh. Amma kada ka bari. Bawan Allah ya ji labarin. A ba zai ji ba. dan ka san da zarar ya ji da kuje kutun kutun wannan bai mu bi ne ni da kai Mu bi ne ni da kai saboda haka ah. kuma baiwar Allah nan kai sa'a eh. ai ta iya ta zuka shinkafa ko ai in ta zuba shinkafa ta zuzzage kai ta da yar Brazil ce ta iya ta zuka shinkafa ni da na hango wata tana tasa shinkafa a gidan gona na ɗauka ita ce nace ko ita aka buɗe gidan gonan shi ma a ah, shi ya fi ya azumi ya fi da azumi ya fi lalata da azumi <laughs> ya fi da azumi eh, an ta yi da azumi kai dan da akwai ya fako a aikawa a kanuwa matarsa ce kanuwa matarsa ce kanuwa matarsa aka samu wannan mm, kar baka ce kamfani ce kamfani komai saboda haka wannan ba wani abu ne yau wato tun da haka ne wannan ba wani abu ne sai dai ya addu'a Allah ya sanya alheri ah. a gaskiya dai ke ba za a kira ki yarinya ba kuma ba za a kira ki tsohuwa ba hmm? saboda haka ah, wa ya kamata a samu a kan wannan magana saboda gwara abin a yi shi a maza a gama shi kenan zan neme ka nan da zuwa gobe ko jibi sai in gaya maka inda za a je to eh, saboda akwai wanda za mu ɗan yi magana da su <laughs> to ai kenan to amma dai gaskiya sorry um, magana dai an riga an gama tuku? eh oh, oh um, a gaskiya kin kwata kuma wannan abu that ji daɗi into the skin. oh shit kuma gai oh zan tafi to thank you Thank you. kamar ya hmm. hudu da ne yake makocinka yanzu ko baba ne nawa saboda haka naka man sani Operation. baba eh to haka eh. yanzu kai haka muka yi da kai baba Lalo mu ba za mu bari ka wulakanta ba ko ka tozarta duk inda za mu mu rufa ma asiri za mu wannan ai ni kaga cin mutunci ka kaga mu wulakanta na kaga cin mutunci na da zargi na ni haba ko kudin ya rasulullahi abadan Allah mugu kai kai gidanku ba kai da kanka ka zauna kake ce min in fito da miji in yi aure ka gaji da gani na haka to kuma sai fito da nan gugu. ka to wanda ya mun ba shi zan aura ba to nan ne yazo nayi ko ci aure dan iska ai dan iska yake a da dan gugu ne in ma karan karmami ne ni ne mata ni ka cin yanzu dai rabuwa da tsohuwar ka gaskiya zai ya dan ba zan iya barin ta ba ni ma ba na so auren yanzu yau ne ce ku ta ji Gingar da auren ne. Ala ta ne duk yin shi ne zan farko ta Shi ne ala sa shi ne zan farko. Ai ko yanzu ma ka samu kani. Eh, akwai wani mashin da na gani a wajensa. Da za ki sa shi ibani shi saboda yan zirga-zirga dan dan wannan tunda kana so zai kawo ka kawo mashin din eh, da shi. Eh kushi ne makami sun yi kwanne. Ko igwa ce za ta kama shi ka kawo shi. ka je ka ɗauko mashin ɗin ka koma gida ka kawo mishi in ba so kake ranka ya ɓaci ba a gidan nan. ka kago shi to sai ka ba ta ta ba ta a a ban saka ba ya kace shiga aikin da ba naka bane aikin ya ta ne ka shiga aikin ya ta barka dan ka saka su wallahi ka kare wannan ka yaya dubu yanda yi mun sauro ne sauro ne hau sauro ne hau jikin wani irin sauro ne da rana ka rinka hira yakin uwarka ba su rabu da shi kana da hankali kuwa da ta so ka zo ka ɗauki buta ga ta nan ka zubo mai ruwa ruwa a buta ku tafi na zindima ku tafi za komai zo ka ɗauki ko yadda aka rubuto su ka bi ne Me ya faru ne? Mai lafiya? Hmm? Abin duniya ne tare ne ke min ciwo. Ike ciwo a cikin zuciyata. Na me fa? Kin san ta yi ko? Eh. tashi auren, hmm. sai ta aure inanni. Eh? Inanni ta aura. kuma sai na fi jikin bayan zallabi. Ai kin san wanda muke kai ruwa ranar da ko ba gaskiya ba. Na to yanzu me abin yi wai gogo me sace me yasa gogo dan ya rasulullahi te te wannan dan ya aiki eh malam sani malam sani ita ba gogo kin san wanda ci aura sai dan iska duk da dai aure ne ko kuwa gaskiya malam sale bai kyauta ba ai wannan da wannan ta wannan da wata ti asara hayo waɗannan ti asara yin Allah na yiwa a ce mira ka ce mutunci don abu wannan abun ya haɗa da kai shi kuma sai ka ce ka aro gogo salama ba salama ba da ba sai ki ba an ce a cikin aure ai akwai ko ba kai ka ce ba sai ki dan waye shi daga ina yake ko ko dan annabi eh da yake haka sai abin da na yanzu akwai aboki na ya kuma da ni zan je same shi yanzu an ce mai shawara ake zuba a baci ko ba gaskiya ba sai dai baka da asiri yanzu zan je in same shi in ji mai mafuta to shi ke ya su ga maliki in kuma haka ba tun ban da biyar zan siya in sha guda a abinci dan ban tan uban ba a yi haka ba wallahi alkuwan idan ba goma in mutu ba shege ci ya ci ubansa a ce wannan ne mutum gona ke ce ya tafi haka shege dan yara dole a juya ta auro ya sake ta dan barkan uwa dan iskari Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. haka ne baba dai ko ai baba kai da gidan kwamma ba ka shiga ciki ba lafiya dai ba shigar zamba ne abin da ya kawo ni da Allah dan annabi ni dai dan Allah dan zumunci da tsakanin dan Allah ni in ji akan zallabiya ne zan sake ta ka sake gogo amma wannan mi zuciya ta gaskiya fi sabilillahi wa ba fana iya baki gaskiya fi sabilillahi saboda Allah salih salih ba abin da na farko ka ambaci Allah ka ambaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wanda i duniya da wanda aka halicci duniya dan shi babu abin da zan ce ma amma kuma ka tuna da abin da aka ce sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne na wasa ba domin mu kanmu na in ba da ba auratariya to ba za a haife mu saboda haka kuma shi aure ai Allah ya la'aci mai lalata shi mai kashe shi mai raba shi mai hana ba dare ba wani abu ne ya faru ba shi kenan ba ba sai ka abin nan ba ka dai sake sanni zuciya ne a samu kwanciyar zuciya ai wannan kuma ba ka ce ba zancen wani abu bai faru ba gari ana an bana zagi na yanzu goran kamar goran nan ai ko goron nan ka so shi da sabo da daushe in ka so shi ka san ya bambanta gurin ka sadi yanzu shi sabon nan ka ci zai sa ka ciwon jiri ya sa ka murra ya sa ka tari ka je ma dai zo ya kwatar da kai amma daushen goro ga gardi ga cika baki yanzu wata ce daushe kenan dan Allah na saki dan saki da lafiya ka cikin magona

to hauka ma saka isa ga tsanin ka ya kusan towa ya kusan fitowa sha sha sha Kada ya kin yi turo, kin yi biya, kin yi tafa wani jibin da ba shi kwaci mana

ba ba za ku zo har cikin gidan mu ku cin mun kashi wani ku su sana'a ko wata sana'a ce sana'a ce ta kaskantar da kai Zuwaira yarinyar kima daga nunawa tun tasowarta karatu ta sanya a gabanta wannan shine abin da ke a gabanta. Ani wannan sana'a ya fiye mun makarantar ki. Ce karatun ya fi talla? Da kirana wata yau. mun ma fitar da ita daga makaranta da ita da karatu da ita da karatu har sai ta. mahaifinta da kanin mahaifinta suna da son abin duniya kwarai makaɗa ne a cikin alƙaryarsu na Kun san ita ya musamman, ita ya musamman ya ce. ka je daji ko fata kowa ya ce ka gami ka gami kwalelan tsamiya tsamiya to fa masu kallo ja ta ra'ayinku amsar kallo ku nemi shirin mai suna tsamiya shiryawa haɗi da bada umarni habibi yaro Suka ni kai farin banza ba, goshin yarki baka tarbuwa uban baban diya <laughs> Allah ya raya ta Allah ya kawo mu yawa eh fara yar baba yawa fara yar baba a nan za ku ita ma suka riba ta farin manza ba na gari A nan za ku zo ya isha to a dakata hmm. baban liyan nan ubana ne fa a da shirin tsamiya ya yi tsari da hausa shirin tsamiya ya yi yaki da masu karya gwiwar hoɓɓasa ta iyalansu gamkamu da gamkyatta tsamiya tsamiya na nan tafi Sun da wuri ka gaya mahaifinka na zo ne in gaya mai yayi maka gargaɗi ku fita hanyar ƴata I'm ke gabatar da shirin kitab abin da ya kai su garin karatu ne ta kai su ga samun ɗaki don ya da zango in sun baro jami'ar da suke ɗiban karatun haba daga nan ba sai ra'ayi ya juye ba ra'ayi ya juye kamar yaya kasa abin da nake so da kai za ka koma ƙauye ne don ni ba wani ɗan adam da ya isa ya zo ya ɗauke ni daga nan ya mai da ni wannan ƙauye ƙauyen a ah, wallahi ba zan koma to abin nufi sai maza suke kawowa ɗakin duk yammar duniya suna da mahaɗa inda suke samun abokan tafiya abokan tafiya ina nan dai ban da ƙarashi Hey, Baba, na your ɗaliban da ke koyarwa da iyayen ɗaliban da ake turowar za su samu jagdorina ko matsaya cikin shirin kita in kun kalla sai ku fahimci manufa da yawan sun an turo su ba karatun suke ba danda suke komawa akan mustaki a ce yan good evening kita anan hankali na a kwance in yi abin da na ga dama in fita lokacin da nake so in dawo lokacin da nake so kaga wallahi kai hakuri kawai ka koma ka je ka ce baka same ka kai wannan daki ko kuka su wasu can talaka shi ne zaka rinka masa gori to bari ki ji yau kuma zan kama mata kitab in kun kalla sai ku fahimci manufa shiryawa Tijjani Ibrahim mai jama'a Umar! umarni Imran S.A. Ashir da da ake zuwa za a dara da wani lamari namu na yau nemi mazauni kawai fara da haka wanda ido gidan hoton nan namu in yi hoto in bai hoto ba dole sai ya ba da naira ɗari biyar. Sun buɗe gidan hoto don sana'a a sami tudun dafawa. Ya karɓi matsayin manaja, ɗan auta, sani garba SK, mutan su rahala da sarkeke su ne shugabannin gidan hoto, A yi tambaya, yaya kallon masu shiga da fita musamman 'yan mata sun kama girman su ko kuwa? A'a sai dai ku kalli shirin ku ga amsa. gidan moto shiryawa shehu umar ba da umarnin ismail khalil ja'in daman don a yi awon gaba da raɗaɗin konan zuciya ga mai gida ko ga uwar gida shirin gidan wato baya tafi cikin siffar wasa-wasa daman na barkwanci ake kira gidan hoto ya tashi daga gidan hoto ya zama tashar kaiwa da ɓoyewa ku yi sauri ku nema ku ga mai suke ɓoyewa matan marasa mutunci an bude mutu kunnen an zo an jawo su an kawo ki nan gudan nan gudan sun ko gurin nemi a kasuwa sunansa gidan hoto filaminanci da kare mata ya sa ka so ya zarce maka ki da nawa ka ba kuma ba soke Allah ya bani dama ya kare funta ranar kafa ni shirya fada fada akwai gida in zanta da ga mun zo muku tun mai taken ka ko ka yarda sa ka cikin listan mutanen da suke mun hasa da gobe in har mun kama su to wallahi ka ji kuɗi ko da laifi ko ba laifi a gidan nawa ba ta aure shigar ta bata yin ba zan sa a kama ta shi ma bi dala na wace za ka yake ba a gida ake ba shi ne tana da ni gujewa a ce ka inda ta sa mu ta amma mai kusa ina wace ina ji ka tsoro kar ka gadan mu ahalinka wannan muku wata biya a gadar ya kai ciro ma wallahi ba a cikin alƙace inda ya ta take kai eh. kai babu wani in fice babu wani in suna babu wanda aka sani ake tsoro sai akwai takarda da muke bayarwa sai shugaba ya kace shi sannan za ki wannan sana'a da ki. Wanda magana ta ku yana jin ta haka haka. Ni ba na taba jin ta. haka aka mutu lalle masu kallo za su sha kallo a cikin fifin kaso mai a har ka tuntura ga kuma sakonni na musamman da aka harba a cikin fifin kaso kabilan musa da ibro shi ya karkasa kowa ya rasa lalle kaso ya samu dama sosai da goyon bayan mahukunta sai dai kai ya manta idan kai ne ya gowo ba kai ba ne daga baya ya rayuwa ta kasance oho kai ne ne mutum da so na wai ya intanet ka ji ka gani ka amfana yi kokari ka kwaci kanka rufe bakin ka kawai kai bai nazifi hafiz to ya bada ya bada ba an wata da kama idan baka fito da ba sai na tuta maka rashin ba wanda yake ta ce ni wannan wannan mutumi ne da aka rada azzalimi ne ai su gama dariyar su daman lokacin da na kwanta a asibiti kowa na yi kafa kafa da shi mu yanzu naman mutum ma muke ci don kara kara tare kama har ka kuskura ka ɗauki rayuwa irin su masu fushi da fushi ba kawo su daure su zan kashe wa ta kai maka kashe su to yanzu a ni manya sa ni ta kama da Allah ina cikin noma aka zo aka yi magana an tantance ni da da ta tantance mata masu da babu ta gida da yara su rika fitowa da shi shi ma yi lalle kai da wannan bawon Allah sharrin sa ya fi tsohuwa za ta ji kwaya wanda ya fasa ba ya kaura kan gida ya tsaya na matin da ta ai lafi ne wa bakin da zai zaman daukan waje da fito da ke mai an yau a cikin murna nake da farin ciki mu ta mu ya rashin mutunci ce tsantsa me ka suke mai ba wani magana ciki gare ta ga mu ko kaje sai ne yawan gobe ba kai ba ciki dan kai ciki ba ka ciki ba wani ya